shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerin giyar darussa da muka mustake da, da wasiya wato darussa daga littafin alwasiyatu sughra wallafar al-imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi wanda ya rasu shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama kamar da muka ambata a darasin jiya wato na ɗaya kenan ibn taymiya na da wata wasiya kuma daban mai suna al-wasiyatul kubra to jiya bayan mun tashi wani dan uwa ya zo da wani kwafi na wannan littafi wanda ni ba ma san da wannan copy ba gashi wani karamin bugu ne da aka masa da wasu ƙananan harfa wannan sai masu manya-manyan lens a ido <laughs> ba dai zaga ga wannan ba irin namu bane idan eh, za ga rubutun wani ɗan mini-mini haka wannan ya da wahalar sha'ani gaskiya akwai akwai mugunta a cikin wannan akwai mugunta eh, rubutun yayi ƙanana gaskiya wanda na sani ya fa haka girma gashi alwasiyatul kubra fi aqidati ahlus sunnati wal الناجية najiya رسالة إلى risala ila عدي ابن ila ibn musafir تاليف الإمام الشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى عام 28 بعد المئة السابعة للهجرة الله يقافة تامسا وانا أنا سامن تاكا سوا هكا available kamar da muka fara ainihin darasi a jiya dangane da wannan littafi mun ji bayanan da malam ya kawo har zuwa inda yake magana akan watan abubuwan da ke kankare zinubai daga ciki akwai tuba daga ciki akwai istighfari daga ciki akwai ayyuka nagari waɗanda suke zama kafara daga ciki kuma akwai jarabawa da Allah yake wa mutane a cikin rayuwarsu a cikin ainihin iyalinsu a cikin abin da yake da alaka da dukiya ko lafiyarsu wannan shine abin da yake zama kafara ta hanyar sallah da azumi da sadaka akwai kuma manya-manyan watan fitintunu ko jarabawoyi wanda kira da suna alfitnatu al'amma ko alfitnatu ainihin wato al'azima waɗannan su kuma su ne manya-manyan fitintun da ke faruwa su shafi kowa su suna zama wato kankara ga zunubai za mu tashi inda yake cewa wa fi sahihaini عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يبدو أتكم بخاري دا مسلم حديث سيدنا أبو سعيد الخضري رضي الله عنه أبو سعيد الله يكارى مسيح دايكي تشيوا وعلمني وعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه ka sani da cewa ba da muhimmanci ga waɗannan abubuwa yana daga cikin ababen da yake dan adam yana da tsananin bukata zuwa gare shi fa innal insana min hin yablug shi dan adam daga sanda ya girma ya isa balaga khususan fi hadhihi al-azminati wa nahwiha musamman a waɗannan zamunan na isu nasibin temiya da ire-iren zamuna kamar irin namu min min min azminati al-fatarat cikin zamunna waɗanda a su akwai akwai kamfa na hasken annabta akwai kamfa na shari'a allati tushbihul jahiliyyati zamanan da suka kama da zamanin maguzanci min ba'dil wujuhi ta wasu fuskoki akwai fuskokin da wannan zamunna namu sun yi kama da jahiliya ta fuskar rashin kan gado da ake rayuwa a ciki rashin kyakkyawan tsari rashin haɗin kan al'ummar musulmi rashin samun kyakkyawan shugabanci dawowar wasu shirkiyat da bid'iyyat da abubuwa iri daban-daban da zubar da jini da ɗaukar fansa da yaɗuwa alfasha kaga duk waɗannan abubuwan sun yi kama da jahiliya Ya yace fa innal insana alladhi sha'ubai na ahli ilmin wa dinin sai kaga cewa hatta mutumin da ya taso tsakankanin ma'abuta ilimi da addini mutumin da ya taso a inda ake ustazanci inda ake karatu inda ake kishin addini inda ake karantarwa wato bai taso ma a gefe ko wani wuri da ya wofanta daga albarka addini ba ko wani waje wanda za a cewa misali kamar ƙauye ne ko wani wajen da za a ce jahilci ya mamaye ba kamata su a irin nan ba amma duk da haka kad yatalattakhu min umuril jahiliyyati bi iddati ashiya sai ka samu mutum ya taso a inda akwai hasken ilimi akwai hasken addini akwai biyayya ga Allah gwargwado a cikin al'umma da ya taso amma da haka zaka samu ya cakudu da wasu abubuwa na maguzanci fa kaifa bi ghairi hadha to ina kuma ga wanda bai taso a irin wannan wajen ba wanda ya taso ma a inda yake maraya ko wurin da addini yake da haske ko wuraren da aka samu karantarwa ta gabata ko wuraren da ilimi ya shahara sai kaga shi kanshi yana intisabi ga wannan al'umma amma kuma yana tafiya a karkace akwai wasu abubuwan da yake yi ko ya samu kanshi a cikinsu ko su al'adu da suka shahara inda yake rayuwa za ka tara abubuwa ne masu haɗari a addini to ina kuma ga wanda ya taso a inda babu waɗannan abubuwa na jin kowa a cikin mu zai iya buga misali a wannan yanayin ya ce wa fi sahihaini to me ke kawo haka sai yace a cikin bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min hadisi abi sa'id al-khudri hadisin sayyidina abu sa'id Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku dosa bin tafarkin waɗanda suka zo gabaninku hazwal quzzati bil quzza za ku dinga bin su sawu da sawu al quzza asali shine fida gashin tsuntsu galibi da gashin abin nan ne ake gashin annasar eagle eh, mikiya ko wani babban tsuntsuwa kamar jimina to mafarauta sai su samu gashin fuka sai a daidaita su a yanke su daidai wa daida idan an daidaita su a yanke su sai a soka a jikin kibiya yana ƙara ma kibiyan focus ta tafi seti an harba ta to dole za a daidaita su yadda za a yanke su su zama sun zama kansu ɗaya to shine alƙuzza bilƙunza sai an daidaita to yadda wato mutane za su yi ƙoƙarin sai sun daidaita al'adunsu da tunaninsu da tafarkin da za su rayu da waɗanda suka gabata kamar yadda ka san maharbi ko jarumi yana gyara wannan kibiya ta shi yana sa mata in yana sa mata wannan arrisha din alqurra subhanallah jibin da manzo Allah sai mai kai matuƙa wajen yin wannan kwatancan ka kalli kuma waƙin abin da muke faruwa jama'a na koyi da al'adu na kafirai wanda kamar yadda zamu ji annabi ya ce hatta law dakhalu hujra babbin da dakhaltumu da za a samu waɗanda suka gabace ku suna shiga ramin damo da kuma sai kun shiga qalu ya rasulullah sabai suka ce manzon Allah al yahudu wan nasara magabatan nan kana nufin yahudawa da kiristoci qala faman yace to su din in ba su ba shi ya halarta amsa tambaya da tambaya ko a tambaye ka ka bada amsa da tambaya inda za ta bada ma'ana haka ka ce ai ba kyau nabi ma yana yi hadha khairu hadha khabarun tasdiqu fi qawli ta'ala wannan hadisin abinda ke gasgata shi fadin Allah da yace fastamta'atum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu Allah yace fastamta'atum bi khalaqikum kuma kuka dinga morewa kuna sharholiya abunku bi khalaqikum ai da abinda kuka samu khalaq shine nasib kamar Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum ai la nasiba lahum abinda kuka samu a duniya kuka zauna kuka zaman dirshan kai kuna morewa kuna ci kuna kuna sha kuna sutura kuna sharholiya kamar stamta allazina min qablikum bi khalaqi bi khalaqihim kamar yadda wanda suka gabace ku su ma haka suka irin wannan sharholiya da morewa wa khuttum kuka wuce makadi da rawa kallazi khadu kamar da suka wuce makadi da rawa wato wannan aya kage ta ma tana bada labarin yadda mutane za su kwaikwayi na gaba da su to yanzu ka kalla jama'a ki daya rayuwar mu ta gina akan wannan kwaikwayon ne a cikin al'adun mu da tunanin mu da tsarin ilimi sutura harshen da muke magana da shi irin yadda muke kallon rayuwa menene mai kyau abinda turawa suka ce mai kyau me mummuna abinda suka ce mummuna me abin da ya kamata abu tsarin da suke so me tsarin da bai kamata abu ba wanda suka ce ba sa so a individually at institutional level a level na kasashe a level na doka a level na komai da su ake koyi yanzu jama'a kalli wata al'ada wadda na san muna yara mu ma nan da muke ƙanana har mu yara ne amma muna yan ƙanana yara wa aka sani wa ka taɓa sani wani mutumin kirki mai mutunci wanda ya san ya kamata wanda ka taɓa jin labarin ya yi baddi wa ka taɓa sani shekaru ashirin da ko talatin baya a ce misali gwamna ko sarki ko ciyaman ko attajiri ko shugaban wani kamfani ko wani darekta ko wani eh, headmaster wa ka taɓa jin labarin ya san mutuncin lokacinsa ya tsaya yana wannan shirman sama yanzu waye bai yi ko baka yi ba da banki da inshora da wane ne da ma'aikatan inda ka shaki da sun taya ka makarantu yanzu akwai makarantun da kusan rabin aikin da ake a tam abin nan ne bikin bikin tunawa da ranar haihuwar yara ne an riga yi timetable dama ranar kaza wane wane shine da shine da birthday da haka za a yi kama iyayen shi ta aiko da kek. wasu ma saboda zakewa hata iyayen su ma uwar yaro wadda aka cika a cikin fom ɗinsa cewa ga date of birth ɗinta suna nan kiyaye da ranar ranar za a aika mata da da kek ita ma gida ce maman wane daga school fa inda aka yi a yara tarbiya da kan yaron kana zuwa wannan school din dole sai an mishi birthday ko baka so in ba mai ba kuma bai bawa gida ya ta maka da kayan baya ce an yi ma wance an yi ma wani shi ba za a mai ba kuma sai ka ga mutum babba wai shi ma zo an tare ana mishi birthday shekara shi 70 shekara shi 80 an maida abin biki ana standing ovation for him gaba ɗaya tunaninmu ya juye gaba ɗaya we no longer think rationally kuma wannan abin hayaraba har cikin academics mutane da ake ganin su irrational thinking yanzu farfesa a makaranta yana da birthday sai a saka muku a group na faculty ko na university farfesa ne yau birthday din shi in baka ci mishi happy birthday bai fara jin haushin ka cewa wai kai kana mai bakin ciki to bakin cikin mene a cikin wannan just look at the situation jama'a ko mun gane yadda aka yaƙi tunaninmu yanzu kalli jama'a haihuwa da aure da yi ma yara aure da wuri da lullubi da ake so a mata da killace su da ake so kasu shiga maza da duk al'adun da musulunci ya kawo don kiyaye al'ummarsa daga fasadi yanzu ababen kunya ne ƙauyenci ake kallon su yaƙarsa ake kuma mu musulmai mu ne kan gaba wajen fara da su yadda ka yanzu wata mata za ka dace ya kishin Eh, kishin arewa ce ko ya kishin mata ko ya kishin marayu ko ya fada da fyaɗe to sai kaga tana da wani element na waɗannan irin tunane-tunanen bai dace a aure da wuri ba bai dace a yi aure biyu ba bai dace mutum ya hana matan shi fita ba bai dace mutum ya hana matashi shi aiki ba ai bai kamata duka abubuwan da musulunci fa ya faɗe su an sani ma'aluma min addini bi darura amma ba ma jin kunyan kareta su ba ma jin kunya jama'a haihuwa ɗin da Allah ya ce kyauta ce yake ya habu liman ya sha'u inafan wai habu liman ya sha'u dhukur aw da dhukranan wa inafa tura sun sa mana yanzu kin haihuwa ba ma kallanta a matsayin kyauta Allah a matsayin liability muke kallanta larura ce da haka ana haihuwa ne ana lissafin to kafa na haifa su wuce iya albashina ko iya samuna na na kasa biya musu kuɗin makaranta kuma duk masu yin wannan maganganun wani ƙannan shi sha bakwai wani ya yi shi takwas wani su arba'in ne a gidansu kuma dukansu suna ci suna sha suna rayuwa Allah bai hana su ba amma shi yanzu ya killata kanshi ya haifi aya uku kuma ukun nan ma yana ganin wai da kyar zai iya tarbiyyarsu, su sai yayi da gaske sai ya ci bashi sai yayi asusu saboda mun sa kanmu talauci a zuciya sai Allah ya bamu da shi man samma'a sama'a Allahu bihi wa man tara'a tara'a Allahu bihi mun sa wa zukatanmu wani bakin talauci da mugun tunani kuma turawan da suka kai mu wannan bigiran su fa sun fara nadama fa yanzu turawan Canada turawan eh, Jamus turawan eh, eh, Japan ran man ce kanta wannan rahoto cewa Japan al'ummar Japan tana fuskantar inqirar za ta iya going into extinction saboda yanzu 40% na Japanawa mutane ne 'yan sama da shekara 60 duka tsofaffi ne 40% ɗinsu za ka sauran ne suke ƙasa da shekara 60 to wannan ga al'umma a demografi na al'umma to wannan alama ce jan maki ne akan cewa wannan al'umma nan da shekara 50 ba za ta wanzu ba mu kuma da Allah ya mana baiwar muna iya duk wannan cikin wannan rigima da wahala din mai ta haifa haifan to mu ne muke da mustaqbal na wanzuwa a matsayin al'umma saboda shi ɗan adam da kake ganin shi sarwa ce shi kanshi ne arzikin wannan ƙasa amma muna cewa a a a a a to ga munan ga a gani Allah ne yake da gaskiya ko mu wa inna ai au iyakun la'ala hudan ofi dalal mubin mu ne akan shirya ko Allah Allah ne akan ne a akan gaskiya ya kamata zama madawa cikin zai mu wallahi mu wa tura wannan mu ya musu yanzu kalla hatta abinda ake cewa ilimi yanzu ba sai abin da turawa suka yi defining cewa ilimi ne shi ake gani ilimi wanda ba su yi defining din shi a matsayin ilimi ba to kawai ko kana yi ana ganin kawai ka rasa abin yi ne kawai ana tausayi ma kake ba mutane tausayi wannan abu fa mun karanta sun kun tana a cikin iktidau bulali ya ce dama littafin nan to Za ka jama'a mu shiga tattaimu. ibn taymiya ya kawo mana wannan ne dan ya kwatanta mana yadda za a wayi gari mutane su zama sun sun yi deviating ko da sun taso a inda ake cikin addini ake cikin nagarta to ina kuma gwanda suka taso a inda babu wannan yadda da yadda muke kuka da cewa a birane da garuruwan da addini ya yada akwai matsaloli in ka je ƙauyuka ka je karkara ka je wurin da addini bai yaɗu ba haka sai ka ga ashe kai da kake rayuwa a maraya kamar a madina kake in ka je wani ƙauye ko wani gari ka ga yadda jahilci ya darkake mutane ba su san Allah ba suna maguzanci har yanzu suna cewa su musulmi ne amma ba su daina tsafi ba ba su daina bori ba ba su daina tamfi ba babu ruwansu da kula da sallah wanda ma yake yi bai san ya ake yin ta ba wani ko tahiya bai iya ba zaka tarar da mutane wani zai wuna a gona ba zai sallah ba sai ya dawo sai bayan isha dai abin da ya sawwaka azumi zai zo ba zai azumi ba saboda yana da gona zai je ya noma in yi azumi ba zai iya aiki ba amfanin gonan shi zai lalace da haka sai ba azumin kawai kaga mutane da irin wannan tunanin to sai ka gane lallai ana cikin matsala malam yake cewa wali hadha shawahidu fi sihahi wal hisan wannan hadisi yana da wannan aya da wannan hadisi suna da abin da ke kara musu karfi a cikin hadisai ingantattu da hadisai kyawawa kamar yadda muka karanta da dama daga cikin su a cikin littafin iqtida'u as-siratul mustaqim wa hadha amrun qad yasri fil muntasibina ila ad-din wannan koyi da kafirai din wannan karkacewa daga tafarki mai kyau yana iya sadadawa ya shiga jikin mutane keɓantattu masu kula da addini wato ustazai da malamai da ɗaliban ilimi kama kala ghairu wahidin min as-salafi minhum ibn uyayna kamar yadda da dama daga cikin magabata suka fada kamar ibnu uyayna Allah ya kara masa rahama yake cewa fa inna kaseeran min ahwalil yahudi qad butuliya bihi ba'dul muntasibina ila al-ilm halin yahudawa na koye gaskiya wanda take jan fushin Allah wato al-maghdubi alaihim kenan to yana yana yana shiga cikin da dama daga cikin masu ilimi akwai masu ilimi da dama da suke boye gaskiya su zama kamar yahudawa su dinga canke canki wajen faɗin gaskiya wa kafiran min ahwalin nasara halin nasara kuma wato addini da jahilci qadibtuliya bihi ba'd almuntasibina ila ad-din shi kuma an an jarabci wasu daga cikin yan kishin addini da shi kutsawa cikin al'amarin addini ba da ilimi ba aikata addini da jahilci sune ad-dallina kenan kama yubsiru zalika man fahima dinal islami duk wanda ya gane addinin musulunci zai ga zai gane haka allazi ba'athallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi summa nazzalahu ala ahwalin nasi ka kalli irin addinin musulunci da manzo Allah sallallahu ya Allah ya koshi da shi sai ka sashi a ma'aunin yadda mutane ke aikata addinin su shi na manzo Allah sallallahu wanda yake fiyo sai kuma ka kwatanta shi da a aikace yaya mutane suke aikata addinin su zaka ga wannan karara malam ya ci gaba da cewa wa idza kana al-amru kadhalika faman sharaha Allahu sadrahu lil-islami fa huwa ala nurin min rabbih idan ya zama al'amarin haka yake to kai da Allah ya buɗe zuciyarka ya buɗe ƙirjinka ya fahimci musulunci to babu shakka kana kan haske ne daga Allah ba ka bace ba iyawarka bace ba kokarinka bane wa man kana maitan wa kana maitan fa ka zama kaman matacce ne da Allah ya raya shi waja'ala lahu nuran yamshi bihi fil nas Allah ya sanya maka haske kana yawo da shi a cikin mutane la budda an yulahiza ahwal al-jahiliya babu makawa dole ya tsaya ya ɗau izina ya fuskanci ababen da suke na maguzanci kar su kai ya fada cikinsu wa tsariƙar ummiyin kan kuma ya fada hanyar jahilai wanda ba su san ilimi ba su ne almagdubi alaihim waddallina al'abbalun su ne wato tsariƙar ummiyin almagdubi alaihim su ne ahwalu su su ne tsariƙar jahiliya yahudawa su maguzanci suka zaɓa wato ƙin gaskiya suna ji suna gani su ji karba fa innahum la yukazzibunaka walakin adh dhalimin bi'ati la yadun kaga wannan shine halin jahiliya ko to shi yahudawa suke sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu al-imamu al-imamu al-bayhaqi rawatu hadisi cewa su as'ad ibnu zurara bayan bayanan musulunci suke ce ma yahudawa a madina ba ku ne kuka ce mana kaza kuka faɗi kaza kuka faɗi kaza ba hadisi na a cikin dalailin nubuwa kuka ce za a yi wani manzo sunan shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga yanayin shi ga irin addinin da zai zo da shi har ma kuna kirdadin cewa yanzu kuna ganin saura shekara kaza zai wuya ya wuce shekara kaza bai zo ba suna da taka wannan lissafin kuma hakan ta faru a irin lissafin da suka yi daidai wannan shekarun sai gashi ya bayyana ba kuke ga mana haka bai ce eh, gaskiya ne mu muke ga muku in ji wannan bai hudan muna suna zama a majalisun su suna jin wannan yace to me yasa da Allah ya bayyana shi kuka ki karba ce to ai mu mun tsammanci bai fito ne a cikin dangin mu ƴaƴan Yakuba dan me za fito da shi ƴaƴan Isma'ila kaga hasadan min indi anfusihim abaragen hasada ta hana su yin imani shi ta su mutanen Madina suna ganin manzo Allah sai suka ce hadha an-nabiyyu alladhi tu'iduna bihi al-yahud wannan ne annaban da yahuda suke mana kashe din in yazo za su hadu shi da su suka kashe mu suka ce babu abin da ya illa mai maza mai imani bari za su yi imani Allah ya musu wannan fitayin suka yi imani to kaga wannan hasadar ita ce ɗabi'ar yahudawa wacce mene wacce masu dangantuwa zuwa ga ilimi suke ɗauka mutum yana ganin gaskiya ya bi saboda wanda ya faɗa ba ka shi kana hasada a ce shi ya faɗa mutum yana ganin gaskiya ya deviating ya ƙi faɗanta saboda wani abu na duniya wannan shi ne halin yahudawa Allah ka tsare mu su kuma kirista wato halinsu shine mene ne aiki da jahilci tsabar kishin addini da aikata addini bisa jahilci da rashin koyon karatun wannan shi ne galibin halin awam daga cikin mabiya a kowane tafarki suke su dai kawai a ce musu kawai kaza akwai falala za su kama yi za su kama maulidi su kama azumin rajab su kama azumin tsofaffi su kama eh, abin nan kaɗe-kaɗe har ma su yi mutu'a har su yi duk wannan da sunan cewa suna yin addini to wannan shine halin ainihin wato jahilan mutane fa anfa'u malil Ya yace fayara an qadibtuliya qadibtala bi ba'd bi zalika zai ga cewa an jarabci an jarabce shi da wani abu sashin haka fa an fa khasati wal amma yace abinda zai fi amfanin mutane ke keɓantattu wato malamai da masana da ɗaliban ilimi wal da sauran gama garin mutane abinda zai amfane mu ga baki ɗaya shine mene al ilmu ilimi bima yukhallisu nufusa min hadhihi al warafat ne menene abinda zai tsiratar da zukatanmu mu daga waɗannan matsaloli daga waɗannan tarka-tarka alwarta ne wato ka shiga cikin wani halin haula'i to me zai tsartar da mu daga waɗannan hali na haula'i ne ilimi mai nagarta da zai sanar da mu yaya za mu tsira daga ɓarna ya za mu bi gaskiya wa huwa Atin sayyi'atil hasanati shine mu dinga biyo bayan munanan ayyuka da kyawawa wal hasanatu me ake nufi da kyawawan ayyuka ma daballahu ilaihi abinda Allah ya kwadaitar da ayi ala lisani khatamin nabiyina kuma ya zama ta harshen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama min al'amali na ayyuka wal akhlaqi da dabi'u was sifati da sifofi mu yi wannan tarifin jama'a menene aiki ne kire baka lada ya zama Allah ne ya ce ayi wane dan sakon Allah da zai zo ya fada ya ce Allah ya ce ayi Manzan Allah sallallahu alaihi babu wanda yake da yancin yabo ya ce an ce ayi sai manzan Allah sallallahu alaihi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi ne ya ce ayi Allah ne ya ba shi dama ya ce ayi cikin maganganu da ayyuka da halaye ɗabi'u da kuma siffofi wato magana kamar zikiri kamar karatun alkur'ani ayyuka na gabobi kamar azumi kamar sallah kamar aikin hajji, kamar umara kamar sadaka kamar ɗauke ƙazanta daga kan hanya a gudu wannan hasanat ne na aiki sannan sai kuma akhlaq ɗabi'u gaskiya riƙon amana adalci kyautatawa makwabci tausayin marashi irin marayu irin zawarawa irin talakawa irin ƴan uwa da dangi da sauransu da kuma siffofi siffa ta tawalu'u siffa ta eh, abin nan murmushi siffa ta Ƙanƙan da kai siffa ta guje wa girman kai a gadu wannan sifat ne to waɗannan abubuwan dukka dukkaninsu da ire-irensu ga suna da dalilai da suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar da izinin Allah cewa ayi ko to wannan su sune alhasanat wajibi ne ga kowa ya kokari ya san su kuma ya aikatar da abin da zai iya cikin su wa mimma yuzilu mujibaz dhunubi daga cikin abin da yake kankare wato abin da zunubi ke tarawa mutane na kayan laifi al-masa'ibul mukaffira musibu wanda suke kankare zunubai wahiya su ne, kullu ma yu'limu duk abin da zai sa maka radadi min hammin kamar damuwa au hazanin ko takaici au azan ko cutuwa fi malin game da dukiya au irdin ko cutuwa a mutuncinka au jasadin ko cutuwa a jikinka au ghairi zalika ko makamancin wannan duk wannan suna cikin musibu ne da za su kankare maka zanubanka kaga dan adam a irin tunanin mu ba ma san mu ji komai na musiba muna so ne mu rayu a irin tunanin Aristotle yake al'alamu alamu alladhi laysa fihi shar sai Aristotle ne ya wani littafi The Nation wai ga wata duniya ya suranta a kwakwalwarsa yadda za a samar da wani gari ko wata ƙasa wanda babu matsala kwata-kwata a cikinsa ba ɓarayi ba macuta babu 'yan damfara babu 'yan 419 babu azzaluman shugabanni babu kowa babu wani wanda zai kawo maka matsala ya za a samar da irin wannan gari babu shi a waƙi sai dai kawai kamar tunanin shi ne game da aljanna kawai wannan za a ce <laughs> amma a duniya ba shi yiwuwa Allah bai tsara duniya haka ba yanzu duk wannan wannan musibin da suke ta suke ta kawo mana hari duka kafara ne ga zurbin ba ba ma son su a ɗabi'a ta dan adam wannan canjin kuɗin da ake cikin bala'in sha shi ma kafara ne ga zurbai tsadan mai da wahalar abinci kafara ne ga zunubai zaluncin shugabanni kafara ne ga zunubai talauci da kake fama da shi shi ma kafara ne ka ta faɗi kafara ne matarka tana nakuda baka da kuɗin da za a biya kuɗin asibiti Ka fara ne Za ka ji ai bakin ciki ko da takaici ka ji yunwa ka ji damuwa wani ya rike maka kuɗi ya ki sakin maka su Ka fara ne ga zunubanka motarka ta, ta lalace akan hanya ka rasa yadda zaka yi man mashin ɗinka ya kare kana ta gungurawa duka annabi ya ce hatta kaya da musulmi ke takawa ya ji zafi duk abin da zaka ji zafi ko takaici a cikin dukiya ko a ci mutuncinka a zage ka a aibata ka a ma ƙarya a ma sharri duk irin wanda ake mutane a facebook da twitter da waye da ake yi a ta zolayar juna a yi bidiyon wane a mai a aibata shi wani sojan baka ya shiga cikin gidan rediyo ya yi ma kasa-kasa ya ci maka mutunci ya ma ƙarya ya ma sharri duk wannan kafara ne ga zunuban mu dama. kana shugaba sai da mutane kai na makaranta da iyayen yara da malamai su ta maka rashin mutunci iri daban-daban wannan ya zo ya zage ka wannan ya ce ya maka Allah ya isa wannan ya ce kai mutunci ne wannan su koma gefe su gulma ka duka kafara ne duka wala unna min allazina utul kitaban min qablikum allazina ashraku azan kaseera ai irin azan da ake ji yana da yawa wannan sai dai ka toshe kullun ka kawai an yi kaza ai an yi kaza an yi kaza matarka ta ƙin abin da ya kamata ta yi shi ma cutarwa ne ko mijinki ya ƙin kawo kuɗin cefa ne sai dai a ji shi yana tashar holiyar shi in ya shigo kawai yana gyatsa ya ce mai kumuruwa wannan ma duka fara ne Allah shi kyauta abu jasadin ko a jiki rashin lafiya Allah ya jarce ka da wani rashin lafiya ko wata cuta ko wani abu a rasa kan kanshi ai ta makatin din duniyar nan ka sha na nasara ka sha na dan maguri ka sha na islamic chemist ai maka rukuya ai ma kaho a baka therapy iri daban-daban magani yake a ce ka juya na yan china irin wannan da suke kawowa wani haye tafi ƙasar waje ya je ya dawo ga kuɗin ga komai Allah ya hana a gane mai ke ka, ko kuma ko an gane Allah ya hana maganin ya tasiri to wannan shi ma duka jarabawa ne kai ta kashe kuɗi akai, kai wannan shi ma duka jarabawa ne kuma duka kafara ne ga zanubanmu to shi sa idan Allah ya jarabce ka da wani abu ake so ka karɓa da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa kar ka zama wato mai tunanin cewa me yasa Allah zai mu haka wannan tunani ne irin na kafirai wana kana kwashanin kadara Allah dan me yasa Allah zai maka wannan jarabawa haka kare tattalin arziki haka ainihin wato faduwa eh, abin nan darajar kuɗi da asara da zaka iya samun kanka a ciki ga sunan da iri daban-daban aw ghairi zalika walakin laysa hadha min fi'l al-abd to mu kiyaye wannan kaidar jama'a duk wannan banda da bawa zai iya yi da kansa wannan bai cikin kafara ba misali da kawai ka ɗauki wuka ka yanka hannunka ka ji zafi to wannan wannan ka zalunci kanka ne ba ka fara bane wannan har zuwa kuma ga wanda zai ce bari ya kashe kanshi a amma na nufin abin da ya faru da kai ga wa Allah bayan kai iyayenka ka bi asbab ba ka ba kar mutum misali ya ɗauki mota yanzu ya tafi a guje yana ganganci yana yana yana boris yana eh, abin nan wasa da abin hawa ya ji rauni to wannan ba ka fara bane wannan ganganci ne da tabi'i da wulaƙanta dukiya alkhairin da Allah ya baka ka wulakanta shi ana nufin waɗanda suka faru ba yin kanka ba Allah ne ya kaddara ma kai kana bin asbab na tsira kana bin asbab na tafiya a bisa turbar da Allah ya sanya sunnar rayuwa sai Allah ya kawo ta jarabawa sai ta shafe ka ta zama maka damuwa shi ne zai zama abin da zai zama kafara falamma qada bihatayn alkalimatayn yayin da manzara sai sai ba da labarin waɗannan kalmomi guda biyu wato haƙƙan lahi ya faɗi haƙƙin Allah min amalin min amalin min amalin salihi aikata aiki nagari wa islahil fasidi da gyara abin da ya lalace qala yanzu ya faɗi haƙƙin Allah kenan da yake cewa ittaqillahi haisu ma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha sai yace wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to wannan shine gaba ta biyu shine mene kenan wa huwa haqqun nasi yace ka dabi'antu da dabi'a mai kyau wajen mu'amala da mutane wajen mu'amala da annas sai amfani da wanda yake shine generic name wato dukkanin mutane da masoya da makiya da makusanta da manisanta da manya da ƙanana da maza da mata da wanda kuke kan aƙida ɗaya da su wanda ba ku kai jibin da ikhtiyarin lafazin da ce wa khaliq ikhwanaka ko wa khaliqil muslimina ko wa khaliqil mu'minina ko wa as salafiyina bai ce haka ba sai ce wa an nasa wanda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yanzu umarni ne ga kowa kenan taqu rabbakum to haka nan ma ana so kowane mutum ya mu'amala da kai ka mu'amalance shi da wannan code din da code din al-khulqul hasan to shine muka ji cewa wannan yana daga cikin inda gizo yake saƙa mai sarƙaƙiya iya wato ɗabi'antuwa da ɗabi'a mai kyau to fatahi ne kawai daga Allah shi zamu zala sai sama kullu yake addu'a zamu zo mu ji yana cewa Allah ka bani kyakkyawan hali manzala sallallahu alaihi wasallam da Allah ya rantsuwa yake cewa innaka la'ala khuluqin azim amma bai gushe ba yana neman Allah ya mishi kyakkyawan hali ko kana yin wannan addu'a kana tunawa kana yin ta kai da hala halin kama yanzu da za ka je neman aure a ce to gaya mana inda kake sana'a ko inda kake rayuwa za mu yi bincike sai ka fara cewa to ai ba sai an yi bincike ba eh ai Allah ma ya hana bincike wasu za ka suna faɗa haka ko aina Allah ya hana oho gaji <laughs> mutum ya fara faɗa haka yana jin tsoron aje masallacinsu da anguwarsu da inda yake rayuwa a ji irin tarkatarkar da yake yi wa mutane da rashin arzikin da ya shahara da shi rashin ganin mutuncin na gaba da shi da ɗan banzan taurin bashi da rashin kirki a fara cewa to gaskiya wani da sai a hankali Allah da ya kyauta E, ni ba na so a ce na yi gulma shi ne amma sun da kun tambaya zan gaya mu <laughs> nan an ɓarin maka da gari nan. Allah ya kyauta kuma ko da ba neman aure ba jama'a mu gane wani abu akwai ta ka'idar rayuwa cewa da inda dukkan mutu fa sai an yi labarin halayenka ko ba za ka nemi aure ba ko yaya za ka yi dai ka mutu aka ji labari to mutane sun faɗa halayenka kuma mala'iku suna nan suna rubutawa kuma wannan shaidar abin lura ce game da makomaka Allah ya tsare mu yace wa jima'ul khuluqil hasan ma'an nasi gundarin abinda ake nufi da kyakkyawar ɗabi'a shine an tasila man qaba aka bisalami wanda ya yanke zumunta da kai ya yanke baya magana da kai kai ka sadar da wannan zumuntar da shi ta hanyar yi masa sallama da rayuwa da shi da aminci kamar yadda misali ustazai da suke da irin wannan kufarcin wani ustazin kana yin wani abin da yake ganin ba haka ya kamata a yi ba sai ya daina maka magana misali kawai kai bai taba ganin kana sallar takalmi ba to wannan yanzu kawai kai dan bid'a ne ko ya ganka ka dan gyara gemun ka bai san ma yake ka gyara gemun nan shin daga ka gyara ne ko baka gyara ba kai kana aske gemu dan bid'a ne kai wani abu zaman sallah ya ga ba irin zaman da yake tsammanin kai kai ba to fa shi ke zai maka magana dan bid'a ne kai to kai ka mishi magana kakka biye mai soko ne shi bai san addini bane ko mun gane <laughs> suna nan da yawa a cikin musalai da irin wannan dunkufarcin da ba kuma shi bai tambaye ka ya ji uzurinka ko ya tsaye maka da hujja ko ya karantar da kai ba ta yi maka ma san karatun ba wani eh, da ya gan mutum da wando da ya wuce idan sawu to fa baya magana da wannan ko a wurin daura aure da ka kuma shanu ya kalle ka kawai sai ya kawo da kai alaikum assalam ciki ciki haka kai usabi akwai imani mala <laughs> inda sabai haka suke wala ba wanda ya shiga musulunci inda haka sabai suka yi wannan tijara wa mutane ba wanda zai shiga musu za a kyale musu kayan su ne a ce wasu mutane ne marasa kan gado amma su suna yin hulɗa da mutane da sakin jiki har a gane alkhairin da ke tare da su ta wannan abin da kake so mutane su sai su zo suna yi ba ma sai ka ce musu yi ba don da zarar sun yarda da kai cewa nagari ne kai za su fara koyi da al'adunka me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta kafiran da suka kishi sun ƙi shi ne saboda kawai su magudanci suke su amma haka suka ɗaukan ya su bashi Na biya aura kan da ba ana aure tsakanin musulmai da san shawari a gun kafirai ba an bashi aure da ya nema mai ake cewa ai ba irin ka ake hana aure ba sun bashi ajiyar duke su in diyarsa ta gudu su zai gudu manzo Allah su za su ce babu komai ai amintacce ne ai mutumin kirki ne mun san shi mutumin kirki ne da ya zo fatu maka mai suka ce ai kai mutumin kirki ne dan mutanen kirki ba a san kada da fansa ba to muna cewa annabi muke bi sai mu bi waɗannan halayen nashi dan haka daga cikin kyakkyawar ɗabi'a shine yaɗa sallama hatta ga wanda ya ƙi maka wal ikram da halin girma mutunci dattaku sanin ya kamata yin abin da ya dace kawaici wa du'a ilahu da kuma yi wa mutum addu'a wanda fa ya bata maka kenan kamar addu'an Allah ya shirye shi kame addu'an Allah ya sa mishi albarka idan ya samu wani alkhairi kame addu'an Allah ya ƙara mishi shiriya wal istighfari da nema mishi gafara kame da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allahumma Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun da aka da aka yi mishi irin ta'asar da aka mai a Makka ya fita ya tafi Taifa aka ƙara mai ta'asa kwatankwacinta da ya fito mala'ika ya ce. Allah ya turo ne ya ce in kana so kawai da adarka ke su a wuce wurin ya ce a ba za a yi haka ba Allah ya dinga ada ya ce Allah ka shiryatar da Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'rifun fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryatar da al'ummata su sani bane ba san alherin da kawo musu manzo Allah sai kuma ce shi ba zai addu'a a halakar da su ba yanzu ka je wannan garuruwan gabaki ɗayan su babu wani mutum da ya saura wanda baya addini fiye da shekara dubu kuma da suka wuce da annabi na ci gaba da samun ladan su to haka yake so musulmi ka zama kana da irin wannan kyakkyawan tunani yace wasana'i alaihi da kuma yaba mishi idan yayi abin kirki kar saboda kun bata da wani ka kasa faɗan kirkin da ke tsakankanin shi da da kai ko alkhairin da yayi maka ko yayi ma wani kar saboda wani ba dan kungiyar ka bane ka kasa faɗan gaskiya akan sa wa ziyarati lahu da kuma kai masa ziyara idan hali ya bari ziyara ta mutuntawa ko ziyara don wata manufa kamar lokacin da yake yin wani shagali kamar zai aurar da ya ko zai yi aure ko don jaje ya gamu da wata musiba ko don mishi barka da zuwa ya dawo daga tafiya ko don sa da zumunci ziyara ne duk waɗannan suna toshe kafofin ɓarna, kuma suna sa a samu ta'alufi tsakankanin 'yan uwa yana daga cikin abin da ya karanci sosai a cikin galibin mutane da ke dangantuwa zuwa ga addini shine karancin ziyara sai ga wani sai ran da zai wani hidima da za ku je wurin shi sai ka lura ma shi ba wanda ya san gidan shi a cikin mu nan fa akwai da dama mu san inda dan uwan mu suke rayuwa ba sai ran da wani abu ya faru da shi a ce wa ina ne gidan wani wa ya san gidan shi ko ku lura da wannan kusurin da muke da shi jama'a ya kamata mu gyara mu canza mutanen da ba haka suke rayuwa ba wanda muke cewa muna bi da su muna koyi da su wayu uti wa uti man haramaka ka baiwa wanda ya hana ka min ta'alim kaman karantar da shi ko karantar da iyalansa wanda ya karantar da kai kai ka karantar da iyalan shi da ka saba ilimi wal manfa'a da wani abun amfani ya taba hana ka aran abun hawa tun ana yayin keke yanzu kuma yana neman aran mota za a dauko mai amarya kaka hana shi kai kuma Allah ya baka mota kaga ka bashi amfaninta karka tuna cewa ai ya taba hana ka ya taba kutun gwida an hana ka aure kaka kaka mishin wannan kutun gwidan ko mun gane ya taba hana ka shiga wani waje inda ake walima kuma kana jin yunwa to kuma inda ka samu matsayin da zaka iya hana shi samun wani aiki to kaka hana shi ka bashi amfanin da shi ya hana ka walmal haka dukiya sanda kake cikin halin bukata wannan musamman yan boko sun fi samun wannan matsala ɗan boko sanda yake karatu duk wanda bai taimake shi yana nan lissafa da su cewa waɗannan ba su taɓa cin moriyar arzikin bokon shi ba to ba halin girma ba ne sai ka mai musu da alkhairi da kishe babakan nan da bata da mutunci da ƙanin babanku nan da ya cinye muku gado da wannan malamin da ya rai muku rashin mutunci mai rage makin nan duka ka biya musu ko mun gane da ya muka mutum masallaci wanda ka zo a baka taimako za ka je law school suka hana ko ka je ka yi rajista a polytechnic suka hana a baka daga asusun masallaci to kar ka biye musu kai in ka samu kuɗi ka fashe masallacin ka gyara shi alheri za ka samu sai su dinga jin kunya kuma Allah gima maka a idan su kar ka ce ai sun min kaza ni ma sai na rama a kai ka musu alkhairi wannan shine shine yana mana bayanin abin da ake nufi da wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yace wata afuwa amman zalamaka kuma duk wanda ya cince ka ka mashi ahuwa fi damin kamar da shi da kai game da jini au malin ko dukiyarka au irdin ko mutuncinka mutumin da ya maka sharri mutumin da ya zalunce ka a dukiyarka mutumin da ya zuban maka da jininka ko ya ji maka rauni yanzu ka samu sultani kan shi to an baka yancin karama amma aka ce wanda ya haƙura to ya fi falala fa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wani ya cutar da kai kana iya karama cutar wanda gwargwadon cutar da ya maka to nan an yi canja kenan kai da shi ba wanda ya fi wani nagarta kun zama ɗaya amma idan kai hakuri ka bar wa Allah to wannan haƙurin da kai shine alkhairi amma ba a ce lil mu'minina ba sai aka ce lis ba a ce lil muslimina ba aka ce lis sabirina ko ba a ce lil'alami na ba ba a ce ga dukkan talikai ba don ba kowane taliki ne kuma yake da wannan ba kowane musulmi ne ke da wannan ba kowane mumini ne ke da wannan ba amma abin da ake so ka yi ma ka tarbiyya ta saba da haka kuma shi haƙuri ana yin shi ne inda sadmatul ula sanda kake jin takaici da bakin ciki da yake kana fa yazo kawai ya gurza maka jikin motar ka ka mata wanki da safan nan kawai kaga kana fitowa ga kawai yi yellow a sai da suke gigilmawa kamar iblisai ba za ka an karba kawai sai ka jigir kana leƙuwan ka gani haka kawai sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal maloki inna lillahi wa lalara jiwa Allah allahumma fi ko wa karfi kare yana can ya fara rawar jiki saboda danjan nan watakila ta kusa rabin kuɗin mota kuɗin keke faɗin shi wani kuma keke na faɗin hannun ƙwarya aka ba shi ba tashi ba ce halama jonin jogana ne ba wani ne ya siya ya ba wani wani kuma ya ba wani wani ba wani ɗani cewa je kan nan da karfe uku ka samu abinci yana fitowa garam ya buga wata kyakkyawan mota sun ka kama shi ya zaka da shi in ka je ka ce a rufe shi ma ka ka abincin dare gobe sa ma ka kawo abinci yan sanda su buge shi in yaji ciwo su ce ka siyo mishi magani to duk ba wahala ce akan ka ba kuma daga ba dole ka hakura to gara ka hakura din tun farko amma fa akwai zafi a ranka to kai kokari kawai ka tuna hadisan sai ka hakura dan Allah to haka a dukiya wani cike ka a dukiyarka ka ba su irin yadda mutanen ƙauye suke samun wawan birni su dinga cutar shi ka je ka kai dukiya kai za ka yi noma ka ki tsayawa iya sana'a ka ko to su kuma za su yi maganin ka <laughs> to sai kai haƙuri ko mun gane haka kuma a mutuncin ka don wani ya ci mutuncin ka, sai kai haƙuri akwai wasu mutane da suka taɓa yi ma malam rafiu namu wani cutarwa suka dinga mashi text cewa za su kashe shi Allah ya sa aka aka aka aka aka yi aka yi tracking aka kama mutumin sai da aka kama shi hannu da hannu yadda ka san mata sun kama barawo dumu dumu aka shigo yan sanda aka kira mala abdulfiu namu aka ce mishi to prof gashi an kama mutumin nan yanzu gashi a hannu idan kana so ka yadda za a rubuta mishi FO da yake ci mishi wanda ake kawo kotu din nan FOI ko FIO yanzu na zauta FIO an samu duka shaidu a kai ma alƙali a yi processing case ɗin shi in dai aka same shi da laifin shekara goma sha hudu zai a gidan yari in ka yadda kawai tun da yanzu ka ne shawara shi kawai kira ne ya ce kaji kaji kaji yadda aka yana cikin fushi na ce ina baka shawara kawai ka ce ka yi ce a mala ya za ka na ce in ka ce ka yi sai ka samu ɗauka a wurin Allah da kuma a idan mutanen nan ce to shi kenan kawai ce ma DPO a sake shi kawai na yafi har yau haka suke har shi kanshi dibiyon mamaki yake ka ce ka yafe ya za ka yafe wannan abun to shi ma mutum haka ya dinga jin kunya ya dinga jin kunya kuma insha Allah wannan lada ne daukaka ne dan misali yanzu ka je ka kulle shi shekara hudu, iyalan shi za su ga cikin wani kunci da damuwa sannan ka kulla wata gaba sabuwa tsakaninka da duka dangin shi sannan kuma wannan kulle shin da kai riba mai kai zaka ci yanzu daga nan sai ka zama mene misali nan ka ce a je a kullawa ne saboda ya zage ni wallahi sai na ci mutuncin shi sai nuna mun cewa ni na isa kai ni za ka wa haka ka kira police ne zo su kama shi to daga nan kuma sai mene me za ka iya mishi kuma banda wannan duk mutane ba sa tunanin wannan abin da ba su tunanin irin wato yadda za su samu falala ta gaske ba sa tunani shaidan ne zai dinga zuga kai ya dinga tunzura kai a cewa Allah kar ka yadda in ka yadda an cuce ka kar ka sake ka yadda to kana biyan wannan kiɗan na shaidan shi kenan ya raba ka da duk falalar da ka samu za ka jama mutaba da irin wannan yafiyar akan dukiyarka akan mutuncinka akan jininka ko akan duk wani abu da kake da ta cewa akan shi ka saba da in an cuce ka ce na yafi Allah gafarta mala albani mu. haka yace da duk wanda ya zage da wanda ya cutar da ni da wanda naji da wanda ban ji ba da wanda ma za a yi nan gaba duka na yafe yace haka duka na yafi duka bana bukatar ranar alkiyama a tsaye da wani musulmi a ce ba zai shiga aljanna ba sai in na yafe mai zama ku duba irin wannan karamcin da mara albani shi za Allah ke ta bashi ɗaukaka a rayuwar shi da bayan shi mu kuma yanzu nan kullum sai ka cewa wallahi kaka yadda kaka yadda wallahi ka je ka ɗauki lauya lauyoyi kawai sun mai da mu wasu ƙauyawa suna cikin kuɗin mu lauyoyi yanzu ba abin da suke so illa wannan su ziga ka cewa kaka yadda za a samu kuɗi ku raba kai da su soyoyi <laughs> ku yaƙuri ku mun gani? now hmm. amma zai yi mutum bayan ya yace ya dauki matakin kariya kan eh, yana da kyau matakin kariya za ka yi ɗauka don kawo cutar da kai sosai kuwa wato ai ba za ka bari a ci gaba cutar da kai ba kamar yadda muka ji a baya cewa baya daga cikin aikin bawa wannan ba za ka yi sakaci na cutar da kai kuma a cutar da kai kawai kana ji kana gani ba idan muƙaddari ya aka cutar da kai din to sai kai hakuri amma wannan bai baka dama kai sakaci a cutar da kai ba ana magana bayan cutarwar ta faru an zage ka an aibata ka kuma kana da yancin da zaka rama ko ka ɗau mataki sai ka ce ka kaya shi ita yafiya ake magana to wannan yafiya za ta sa ka samu ɗaukaka a wurin Allah za kuma ta sa ka samu ɗaukaka a wurin mutane dukkanin mun san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna shi mutum ne mai yafiya afuwan anil zallati inda alfazazi ko ataka annahu sawa'ul ladayhi man yuti'u wa man ya'si annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ahuwa akan dukkanin wato zamiya har sai da ya zama tsakanin a wurin shi da mai da'a da wanda bai da'a kusan da ɗaya ne sarakunan musulunci a da jama'a sukan yi takama su alfahari da girman ahuwarsu tun da kansu Abu Ja'far Mansur su Ma'mun su mautasin kowa in ya zo. yana so ya yi ahuwa har a ce ya wuce na wanda ya gabace shi yadda ga 'yan siyasar nan wato kowa na so ya disa shi hasken na bayan shigo to da ahuwa suke wannan aiki eh yawa al'afu Ba'adal Makadira da shi suke kamfen. sai aina ya yafe mawa wani ma da ya mun lafi gashi har kan shi kai za'i sai ran kai yayi amu ahuwa sai ce ku jira na ku je ku bar shi an yafe mai bayan ahuwa kuma sai a haɗa maka kuma da a ce to a bashi raƙumi hamsin, a bashi kuɗi Eh, dala dubu biyar a mai kaza a bashi gida a bashi bayi mutumin da ya laifi yanzu nan su mai da shi a tajiri to sarakunan da suna takama da wannan a matsayin aikin alkhairinsu domin ko yanzu kowa so yake samu mukamin da zai zai zai huce haushinsa akan mutane zai dau fansar zaluncin da aka yi masa kan mutum bai zama wani abu ba yana nan yana da safa cewa da wani da wani da wani da wani sai ne maganin su akwai wanda suke ba su shiga aikin soja kawai don su ci mutuncin mutane don kawai a cikin al'umma ya zama kawai shi ya fi ƙarfin doka duk wanda ya mai kawai fito da bai ya daddake shi wannan wani irin tunani ne jama'a Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a wa ba'adu haza wajibun wani daga cikin waɗannan abubuwan kamar sada zumunci da makamantansu wajibi ne wa hu mustahabbun wasu kuma mustahabi ne kamar shi wannan afuwa din mustahabi ne amma ba wajibi ne, kamar yadda muka ji zaka sai mu kiyaye wannan insha Allah ina ganin bari mu saurara a nan sai mu sa kasar na uku kenan insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah